وعليها نحيا وعليها نموت وفي السبيل نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo wasu tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na Lahadi hudu ga watan Ramadan shekara na tara, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga Makka zuwa Madina wanda shine yayi daidai da ashirin, ga watan biyar shekara na 2018 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin al da girma cikin suratu Al-Imran a wannan masallaci ne albarka na masjid sahaba ke nan cikin garin bauchi idan masu sauraro za su iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na ɗari biyu a na ashirin da biyu ko yau za mu tashi farkon aya na ashirin da mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون cikin sarki ce alam tara ashe ba ka yi dubi ba ilal ladina na nasiba zuwa ga waɗanda aka ba su wani rabo min alkitabi na littafi yud'auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah li bai bainahum dan yayi hukunci tsakanin su thumma yatawalla fariku sai aka samu wasu jama'a daga cikin su suna juya baya wa kun da suna masu bujirewa karkacewa ga barin abin da ake kiransu alam tara wannan alam kamar da muka sani alhamdulillah alaman istifhami wato alaman tambaya anan alaman tambaya litta'ajjubi abin mamaki ne a ce ga wani ya san dalili ya san hujja da zai sa ya aikata wani abu a ce ya zo ya aikata ya ce ba zai yi ba wannan akwai abin mamaki saboda haka aka fara da istifhamin litta'ajjub alam tara ashe baka gani ba ko ashe baka yi sani ba wurin malamai sun ce zai ɗauki ma'ana biyu ko wannan tara na ru'uya ce ta ganin ido ko kuma wato ta al'ilmu ne na sani ba kuma ta jiya mun tattauna akan waɗannan matsaloli guda biyu a jikin basiran wallahu basirun bil ibad muka ce basir yana ɗaukan ma'anan ganin ido yana ɗaukan ma'anan sani to haka wannan ma ru'uya yana ɗaukan ma'anan ganin ido yana ɗaukan ma'anan sani saboda kan an ce alam tara ashe baka yi sani ba yayi alam tara ashe baka gani ba yayi alam tara ila alladhina utu nasiba ashe baka ga waɗanda aka ba su wani rabo ba annasib wato ana nufin yanki wani bangare sai ya sa wasu malamai suka ce anan wato nasib din nan zai iya daukan taqalili zai iya daukan taksiri wato baka ga waɗansu da aka ba su ilimi bayan yalwatacce wannan nasib ce ko baka ga waɗansu ba da aka ba su wani tsanin ilimi bai wuce cikin cokali ba wannan takalil kenan to a nan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu imma an ba su ilimi mai yawa amma kuma gashi annabi ya nuna kiran su zuwa ga abin da yake ilimi ne suka kisibi wannan abun mamaki a ce ga mutum da tarin ilimi baya aiki da shi wanda ya kamata a ji mamaki aji ko kuma ya zama ilimin ɗan kaɗan ne suke da shi amma suna da gadara wato sun rudu da kansu su jahilai ne murakkabai ba su sani ba ba su san ba su sani ba saboda haka sai suke ganin cewa ai su suna da wani ilimi sai Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban wato wanda aka ba su dan wani takaitaccen ilimi min alkitabi na littafi gashi ana kira su zuwa ga littafin saboda jahilci su ba su san ba su sani ba sun kasa bin abin da yake rubuce a cikin littafi wanda da ya kamata matsayin su na masu ilimi idan an kira su zuwa ga abin da yake ilimi ne su yi amfani lam tara ila allazina utu nasiban min alkitab wasu malamai suka ce at-taura ake waɗansu malamai kuma suka ce alkitab anan ana nufin alilm wato kawai ilimi alam tara ila allazina utu nasiban min al ashe baka ga waɗansu mutane ba da aka ba su wani yanki na ilimi yud'auna ila kitabillah ana kiran su wato zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum wanda kowa ya san littafin Allah yana dauke da ilimi wanda ake so a yi hukunci tsakaninsu da littafin Allah amma kuma suke bijirewa nan zai iya yiwa ya zama al'ilmu ake nufi wato a ma'anan alkitab lam tara na alladhina qutu nasiban min alkitab yi min alilm saboda Allah maɗaukacin sarki ya yi amfani da wannan kalma ta ainihin wato yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kaseera Allah yace yu'til hikmata Allah na bada ilimi kaga hikima a wurin ilimi man yasha ga wanda ya ga dama ta Allah yace wa man hikmata wanda duk aka bashi ilimi faqad utiya khairan kaseera wannan shi rabo mai girma an ba shi alheri wanda yake mai da auna ila kitabillahi ana kiransu zuwa ga littafin Allah wato li yahkuma bainahum dan yayi hukunci a tsakaninsu. su sun mai tawalla fariqun minhum sai kuma ga su wasu jama'a daga cikinsu su suna juya baya wa hum muriduna wato suna ainihin kaucewa ga abinda Allah madaukakin sarki ya kira su zuwa gare shi waɗannan mutane kamar yadda muka faɗa sun samu matsala ne a wajen tunaninsu da nazarinsu saboda abin da zai yi mana ishara zuwa ga haka shine abin da muka karanta a baya da kuma abin da muka karanta a yau ayar da za zo gaba zai tabbatar mana da sun ruɗi kansu imma dai suna jin suna takama da ilimi imma dai suna ganin bautan da suke yi wa Allah har ya ma fi ƙarfin wato matsayinsu saboda haka su special mutane ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dama gururi wato mutum ya rika rudin kansa da cewa shi wani na Allah ne wato baya da wani sani akan haka ba wani wanda ya gaya masa to karshe abin da zai iya haifar masa da shi shine ketare dokokin Allah subhanahu wataala ko ya kaddara maransa wani abu ya ce ma aikin da yake yin ladan ma yayi yawa ma gome ya rika dan laifi laifi ba haka ba ma ladan ma har dai wuce ya wuce aljanna to ina dai je in ya tsallake aljanna saboda haka Allah madaukakin sarki yace summa yatawalla fariqun min kaga nan Allah bai ce dukan su bai ce wasu daga cikin su daga cikin Yahudawa da Nasara waɗansu littafin da aka turo musu da shi bai musu amfani ba duk da ya musu ishara da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da annabin ya zo yana kiransu auna ila kitabillah ana kiransu waye mai kiran adda'i shine ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ne yake kiransu ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah anan malamai suka ce ila kitabillah <clears throat> wato yana kiran su zuwa ga littafin Allah ko dai abinda ake nufi da shi wato yud'auna ila kitabillahi li yahkuma bainahum ay li yahkuma Allahu bainahum bi kitabi domin Allah ya hukunci tsakaninsu da littafinsa yi يتولى lafari sai wasu suna juyawa hum na suna masu bijirewa Wadda wannan ba nau'i ne na kafirci wadda ake kiran shi kufurul iqrar wato mutum ya bijire ma gaskiya ko ya bijire ma addini a lokacin da ya gane shi ya fahimci cewa wannan addini ne na Allah subhanahu wa ta'ala to amma ba haka kawai yasa suka yi wannan abu. Allah ya ce mana ذلك بأنهم ما دليل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك المشار إليه كنا بأنهم أبدا أكي مكة ishara zuwa gare shi saboda sufa bi annahu su din kalo sun ce lan tamassana nar wato wuta ba za ta shafe mu ba ai lan tusibuna nar wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'dudat sai cikin waɗansu kwanaki kidayayyu wato kwana 40 kenan su ne kwanakin da suka zauna suna bautan ɗan baraki sai sa suka kira shi da ma'aduda wato kwanakin bayi da yawa saboda kan an je kiyama kwana arba'in kaɗai da su a wuta sai kuma a cire su sai suka ce sai annabi kuma da jama'an su zo su maye bayan su Allah ya ce wa garrahum ya ruɗe su fi dinihim cikin addinin su ba kanu yaftarun abinda sun ka kasance suke kirkira na ƙarya suna dangantawa wa Allah alhalin Allah bai gaya musu zalika kamar yadda muka faɗa wato abinda aka yi ishara gare shi menene shi shine juyawansu bujirewansu kin amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ha'inci kansu su da kansu me ha'intar da suka yi sai suka ce wai wuta ba zai shafe su waye ga musu wani? to suna da wani ruɗi su yahudawa sun riga sun ruɗi kansu su nasara sun riga sun ruɗi kansu me ruɗin da yahudawa suka yi ma kansu sunce ce abuna Allah wa qalat yahud wa nasara nahnu Allah wa ahibba qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaqa yaghfiru liman suka faɗa wa qalatil yahud wan yahudawa da nasara suka ce nahnu allah mu ƴaƴan Allah wa ahibba'u mu ne masoyan Allah saboda haka tunda sun riga sun kaddara wa ransu su ƴaƴan Allah su ne wanda Allah ya fi kaga Allah ba zai musu azaba sai yasa suka zo da wannan zance wanda ba wanda ya gaya musu sai Allah ce qul falima yu'azzibukum bi dhunubi me yasa in kun yi laifi wa Allah yake muku yake muku azaba inda ku ƴaƴansa ne ai sai ya kyale inda ya fi son ku ko kuma masa laifi ai ya rabu kul fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq kuma mutane ne kamar yadda sauran halittu suke Allah yana yin azaba yu'azzibu man yasha yakan yi azaba ma wanda ya ga dama wanda ya masa laifi cikin mutane in ya so sai ya masa azaba in ya ga dama sai ya yafe masa dan shi Allah bai iko ne akan dukkan ku. wannan abin da ya rufe su a cikin zuciyarsu na cewa su waɗansu special mutane ne a wurin Allah shine ya haifar musu da kaucewa abin da annabi ya zo da shi kuma har ma suka iyakance ma kansu iya kwanakin da za su yi auta kafin su zo su fita suka ce lan masana nar illa ayyaman ma'duda dan an ce kwanaki kidayayyu wannan ya gwada kwanaki ɗan kaɗan duk abin da za a iya kididdige shi to ai ba yi da yawa za a je karshen sa an fara ɗaya biyu to karshe za a ce karshe kenan tun da kidaya ne sai sa Allah ya ce wa ma nu akhiru illa li ajalin ma'dud wato Allah ya ce ba ma musu wani wato ba ma musu jinkiri sai zuwa ga dan wani lokaci kidayayye kamar ka ce wa Allah yaushe ne waɗannan kwanakin da aka diba musu ya ce yau mai a ci la tukallamu nafsun illa bi izni ba minhum shaqiyyun wa Allah ya ce ranar da mutane za su zo filin kiyama ba wanda ya isa ya yi magana sai wanda muka ba shi izini ba wanda ya isa ya ce komai ana tare a filin kiyama mutum yana ganin abubuwa na ban mamaki da tashin hankali da al'ajabi da sauransu amma kuma dai ba a samu wani ya isa ya buɗe bakin shi ya yi magana sai wanda Allah ya ke kai faɗi mu je sai ka yi magana sai wanda aka gwada shi Allah ya fa minhum shaqiyun wa sa'id cikin mutane a rana akwai yan aljanna akwai kuma yan wuta Allah ya sa mu dace wa garrahum Allah yake ya rufe su fi dinihim cikin addinin su ma kanu yaftarun abinda sun ka kasance wato suke kaka wannan aya kamar yadda muka ambata a cikin sa akwai barazana ga dan adam kada ya rinka dogaro akan burace burace akan tunani akan mafarki akan tsammani duk waɗannan ba dalili ba abinda ake so shine mutum ya zauna akan reality abinda aka ce kai na aiki to kawai ka mai wannan shine zai zama sababin shiganka aljanna an san cewa zallan aikin mutum ba zai kai shi aljanna sai Allah ya masa gamdakatar amma ai babu abinda Allah ya kawo shi na abinda zaka iya samu ba tare da sababi ba idan kana son da sai ka yi aure ba za ka zauna ba ka ce to ai na na maryam ma ba ta yi aure ba aka ba ta da to kai na na maryam ne ka ce za ka samu da ba sai ka yi aure ba haka ba zai yi ba sai ka yi auren nan ka samu mace to wannan ka rike sabari a nan kuma in Allah ya ga dama sai ya baka da an bai ga dama ba sai ya hana ka to saboda haka mutum sai ya yi aiki kafin nan ya rika jin cewa shi yanzu yana da ɗan wani abun da in an je kiyama zai iya gwadawa ko za a iya tallafa masa da wannan aikin a kai shi aljanna amma mutum ya zauna kawai baya aikin komai sai dai kullum ya rika ce Allah ka ba mu aljanna aljannan ma firdausi to ta yaya me kai babu aikin da kai kawai sai dai a baka aljanna kuma aljannan ma har kana neman firdausi wani ma har a cikin addu'a yana ce ni gidan da nake so a ɗan aljanna ne inda babu hayaniya sannan a kofar gida a ɗan samu waɗansu fulawoyi yana ta bayani fa bai yi aikin da ya kamata ba shi saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato ainihin wa garrahum fi dini ya su ne cikin addini ko shakka babu akwai mutanen da addini yake ruɗan su wato ba sa aikin komai amma kuma suna ta zuwa suna gaya ma mutane suna Allah su ne waliyan Allah su ne masu karama su ne wanda suke gaba ga ubangiji duk abinda suka faɗa Allah ne na taɓa ba mu kisa na wani mutum a nan hanyar abin nan zariya a kasuwan ƙauye kawai ya je ya aske kansa tandal ya sa wata affa faira ya je ya hau saman wani rumfa washi ne. yana buga hannunsa ana wali zai tashi ana kakka tashi wali zai tashi kuma ya saka wani kwallo ba ana jefa ma wali sadaka wani irin wali ne wani an wani kirki ne zai ce ko Allah sauko da kuɗi sai a ga ruwansu sai ya raba ba mutane amma wa ana samun sadaka ko kuma yana haka da babbar riga wali tashi ana ce karka tashi ana wali kaga wannan dan cuwa-cuwa ne kawai dan kowanne ne ya zo ya kwace wa mutane kuɗaɗensu saboda haka shi wali ai ba yakan zo ya ce mutane shi ne walittaka wani abu ne da Allah yake zaben mutum ya bashi kamar yadda yake zaben manzanci ya bayar amma yana zuwa ne sakamakon aikin da mutum yake yi ai Allah ya mana definition na wali ala inna awliya ala Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara inna awliya Allah waliyan Allah la khawfun alaihim ba su da tsoro inda su tafi kiyama dan can gidansu wala hum yahzanuna ba sa bakin ciki idan sun bar duniya ko sun bar iyalansu a duniya Allah zai kula musu da su amma ka ce wa Allah su waye sai ce allazina amanu sai mai waɗanda sun kai imani wa kanu yattaquna kuma suna kiyaye dokokin Allah me ya sifan da damu gane su lahumul bushra fil hayati Duniya, wa fil akhirah a duniya akwai albushir tattare da su wato Allah madaukakin sarki yakan ba su wata dama ta yadda akwai abubuwan da za su rinka yi wanda ya saba ma al'ada abubuwa na yau da gobe za su iya daga hannu yanzu in zafi ya damu mutane ya daga hannu sai Allah ka ba mu ruwa yanzu sai a kama ruwa saboda shi waliyin Allah ne an ce waliyi ana nufin wanda Allah yake son sa sannan kuma zai iya zuwa ya yi wani abu a ce ga wani bayi da lafiya ya zo ya yi masa addu'a duk abin da za a masa likitoci sun yi kaza yana zuwa in yi addu'a ya tofa masa zai mutumin ya tashi zai samu waraka wannan haka ne shine lakumul bushra haka wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka ce lahumul bushra ana nufin wato mafarki mai kyau wato in ya kwanta yayi mafarki in ya tashi sai abin ya fassaru ya zo ya aikatu ko kuma a yi mafarki da shi wani kawai sai ya yi mafarkinsa cewa abu kaza na alheri ya same shi sai kuma alherin ta same shi wannan duka albushir ne da Allah maɗaukakin sarki yake yi dan ya tabbatar da walittakan wani wannan Allah madaukakin sarki ya sanya waɗansu mutane amma su ma mutanen ba wai sun san cewa suna da wannan abun bane a'a su ma ba san suna da shi ba su ma sukan zo afke ne kawai saboda yardansu da Allah sai su ce bari su roke shi ko shi wani abu sai abin ya bayyana a hannun su sai jama'a su gani duk wanda ka ga mai ƙoƙarin bin addini ne mai takawa ne da kiyaye dokokin Allah sannan kuma in ya daga hannu ya yi abu Allah ya yakan amsa to wannan ka kaddara ranka wannan wani waliyin Allah amma mutumin banza ka san shi dan ciwa ciwa yana sace kuɗin mutane yana bin matan mutane yana kaza kuma ya zo cewa shi waliyi ne har yayi ke ko yayi wani abu wanda ya saba ma al'ada tsabi kawai yake yana haɗa kai ne da wasu aljanu suna rufa idan ma mutane amma shi ba waliyin Allah ba domin waliyin Allah ga sharaɗinsa guda biyu allazina amanu wa kanu yattaqu wanda suke masu imani kuma suna kiyaye dokokin Allah to irin waɗannan wato su ba sa ma gadara da kawukansu ba sa jin cewa su wasu ne kullum ana ƙoƙarin a ɗaga su suna gwada su ba kowa bane mutumin da zai zo ya kammama kansa ya yi bayanin falalansa wata ran ma ya gwada cewa ma falalansa ma fa ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta da hannunsa a wannan waliyin ƙarya ne babu wani walittaka a tattare da wani domin wali annabi ɗaya ya fi waliyai dubu saboda su mataki na walittaka ai ƙasa yake da mataki na annabta su annabawa da manzanni zaɓi ne special zabi Allahu yastafi min almalaikati Allahu yastafi min rusulan wa inna Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas Allah ne yake zaɓa. yake zaben manzanni cikin mala'iku kuma ya zaɓi manzanni cikin mutane saboda haka wannan zaɓi ne na musamman babu wani mutum inda a bayan ƙasa ne ta fuskan daraja a wurin Allah da zai fi wato manzo babu shi kuma tsakanin manzo da waliyi akwai Siddiki. siddiqi ya fi waliyi domin kowane siddiki wali ne amma ba kowane wali ne siddiki ba bai yiwa shi siddiqantaka shi ma wani matsayi ne na musamman wanda a wannan zamani mun san cewa sayyidina abubakar ne siddiki mun san Allah ya kira na Maryam da siddika ya ce ita ma siddika ce to wannan yana yin nuni da cewa siddiqai sune mataki na biyu sai sa Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul wa man ulaika ma alladhina war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim إلى الله وكفى بالله عليما الله مدوكين سركي يتي ومن يطع الله والرسول وان دي دعوا الله ده منزو فاولئك مع مع مع الذين انعم الله عليهم wannan na tare da wanda Allah ya musu ni'ima sai Allah ya ce minan nabiyina wannan categories na farko ke wasiddiqina na biyu kenan shuhada, na uku salihin, na hudu wa hasuna ulaika rafiqa Allah yake waɗannan tawaga in ka samu kanka a cikin su kai ka samu tawaga mafi kyau a ce a kiyama da ka kullo sai ka kullo a cikin wannan tawaga aka ce wannan tawaga ai akwai shi annabawa a ciki akwai siddiqai akwai shahidai akwai salihai akwai waliyai Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa ko dan lakiyar su ne ma zai yi kyau a ce kana tare da wannan tawaga da Allah yake ba kowa yake zamu ba zalikal fadlu min wannan falala ne daga wajen Allah in ka ganka a ciki kawai Allah ya ma falala ne saboda haka lallai mu sani cewa mutum ya rudu da kansa da ganin cewa shi wani ne wato cikin abin da yake yi na ibada babu kaskantar da kai da ko shakka babu wannan yana cikin abin da zai kai mutum wato zuwa ga halaka har ma ka samu waɗansu suna ba da zikirori cewa wai wannan zikirin idan kai zai cinye ka duka shagiyanka izinanka isatanka waina zikirorin duk da cinye laifin har ma ka bi Allah ba shi wannan akwai ta'addanci da ya wuce wannan to lallai mutum ya sani cewa waɗannan irin maganganu ru'i ne kawai shedan ne yake ruɗan yake ruɗin su yake kawata musu gani suke yi cewa ai tunda Allah ya ce yana da fadin rahama di yadda za a yi kawai sai sun shiga wannan rahama wanda kuma ba haka bane idan Allah ya zo yana maganar rahama ai sai ya hada ta da azaba nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi ce nabbi ibadi ka ba da labari wa bayina anni alal gafuru ba lalle ni mai gafara ne mai jin kai wa anna azabi amma ko fa azaba na huwal azabul ali azaba ce mai radadi saboda haka in ka tuna gafaran Allah da rahamansa to tuna azabansa kuma saboda haka kullun ka zama kana nan in between kana nan kana tsoron Allah kana kuma fatan rahamansa tafiya a wannan tsari shine zai sa ba za ka wuce iyaka akan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ka zama bainar raja'i wal khawf tsakanin tsoro da fata kana tsoron Allah wannan zai sa kai aikin da aka saka kana fata a wurin Allah wannan zai sa ba za ka ɗebe tsammani game da rahamarsa idan ba a tsakanin haka kake tafiya ba ka bari ɗaya ya rinjayi ɗaya to za a samu matsala in ka bari cewa rahaman Allah a wurin ka shine mafi rinjayi to ai za ka rinka cewa ai mu ko ba sa'a ka dai ce da sa'a cewa ko ba sa'a ko ta wundo za ku shiga aljanna ba wani wundo da za ka shiga aljanna ta kofa ake shiga in ka yi aiki ka shiga ta kofa in ba ka yi ba kuma ka ga yadda za a yi da kai saboda haka lallai ne mutum ya tsaya ya yi aiki sai yayi fata kuma wannan fatan ana bukata kar mutum ya ɗeba tsammani daga rahama Allah domin Allah madaukakin sarki mai yalwar rahama sai Allah ya ce فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم yaya kake gani yayi halin su zai kasance in ji Allah madaukakin sarki idan muka tara jama'a da la rayba fi ga wani yini wanda babu shakka a kansa kowa sai ya tafi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat muka cika ma kowace rai abinda ta aikata wa hum la yuzlamun su a ranar kiyama ba za a zalunce su komai bala daga abinda mutane suka aikata Allah madaukakin sarki yake cewa fa kaifa idza jama'ana fa kaifa wannan istifhami ne litta'zim Allah na girmama maka rana ranar tashin kiyama ranar ne tashin hankali rana ne da ya kamata mutum ya tuna ya ji tsikan jikinsa ya tashi saboda za a tayar da mutane yuhsharun nas yawmal qiyamati kufatan uratan gurla nabi ce za a da mutane a ranar kiyama tsirarin su lobaye ba shi da riga ba shi da takalmi ba shi da komai haka kowa zai tashi shi kadansa yadda aka haife shi kama bada alakum wato kama bada alakum kama akum ta'ud kama akum ta'udun Allah ce kamar yadda muka fare ku haka za ku dawo yadda aka haifo ka babu komai a jikinka haka za ka sake tashi a filin kiyama babu komai a jikinka kana tafiya a filin kiyama kai ma baka san ina zaka je ba jama'a dai kawai suna tafiya ne ba su san ina za su je ba iyaka kawai suna ganin mala'iku sun yi tunga-tunga an saka su a wurare suna gwada mutane inda za a bu kawai ba wani mai ce maka uffan kai ma ba ka ce ma wani uffan ko ka ga mutum da ka san shi baka isa ka yi masa magana ba domin kana tsoron kar kana cewa kana cewa wani ina ne nan wani ce kai mai magana nan fito nan come here to ka gani to sai Allah ya ce fala tasma'u illa hams ba ka fi sai buga kafan mutane kawai rof rof kawai tafiya yake in ka zo sai ana haka kawai sai ku yi nan ana haka ana haka sai an an tara mutane a fili babban filin kiyama wannan filin za a sauko ma mutane da rana saman kansu nabi sallallahu alaihi wasallam yace kana jin kokolwan dan uwanka yana tafarfasa yana jin naka na tafarfasa amma ba wanda zai iya ce a taimake mu mu fa mun gaji babu mala'ikun Allah na sama da ɗaya sun zubo na biyu na uku sun kewaye a lokacin Allah zai ce a ba ku shela ko akwai wanda yake ganin zai iya guduwa ya bar filin kiyama babu shi saboda fili ne kawai fallau babu gida ba kwari ba lungu balle a ce an bi ka kasha kwana a je a kama sacin ba wani fili ne kawai haƙa an safsafan Na tara fiha wajen wala amta Allah ya ce za mu bar filin duniya fili ne daidaitaccen lebar sadami babu inda ya fona wuri babu tudu babu gangare fili ne fallau in muka tara ku sai mu ce to ko akwai wanda yake ganin zai iya gudu Allah madaukakin sarki yace ba wanda zai iya gudu fili ne ko an ce ka gudu ma ai za ka gudu inda da za saka ka a wani babban fili wani na rike da bindiga sai ɓace to gudu ai da kai nil down kawai ka ce dai a yafe mu dan ka san ka kama gudu ma in ya auna ka daga can zai ta da kai to Allah zai tara mutane a filin kiyama ga rana ta zo ta sauka a kansu ga mala'iku suna kewaye da su wannan lokacin Allah yake yau mai yata zakarun insanu masu sa'a ranar mutum zai dinka tuno abin da ya aikata wa burrizatil jahim liman yara za a fitar da wutan jahannama annabi yace ka ga mala'iku sun kamo wutan jahannama sun sa mata ragama guda dubu a jikin kowanne ragama ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in ya jirguna suna jawo ta shi ne Allah ce la tarawunnal jahim wallahi za ku ga wutar jahannama ido da ido sun ha ainal yaqin sa'annan za ku ganta gani na yaqini kowa a lokacin ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra mutum zai ta tunani nayi kaza ran kaza ga watan kaza nayi kaza Allah ya ce mai amfanin tunaninsa fa'ida amfani tun da ya riga ya zo filin kiyama yanzu ka abin da yake jira hisabi ne kawai sai yadda aka yi da shi sai sa Allah ya ce wallahi ka ji mamakin rana yana girmama rana fa kaifa iza jama'anahu wayaye mutane za su shiga ne cikin hasara da damuwa da tashin hankali idan muka tara su wato liyaumin larai bafi ga wani yini wanda babu shakka a cikinsa babu kofanto wannan ainihin wato lamun malamin suka ce lamun tauke wato liyaumin larai yi abin nufi ga wani yini wanda dama mun shirya wani lokacin da mun shirya mu tara mutane a wannan ranar saboda haka mutane za su taru a cikin wannan rana suna jiran abin da za a yi musu na sakamako Allah ce wa wufiya za mu cika ko za mu bayar kulle nafsin ma kasabat kowace rai abin da ta aikata abin mamaki wallahi duk abin da ka aikata komin kashinsa mala'iku sun sajjala shi sun rubuta yana nan an yi rekodin ɗinsa in ka ga an share abin zama kai kace ya Allah na tuba ba zan sake ba saboda rahama Allah sai ce abin nan da yayi ku share sai a ce to an share idan ya je ya aikata bai tuba ba shi baya ganin ma wani laifi yake yana ta abin da ya ga dama mala'ikun nan su ko sai rubutu ba su da aiki sai shi kawai ma yantuzu min qawlin illa ladayhi raqibun ati babu abin da zaka furta face mala'ikun nan sun rubuta duk maganar ka gaba ɗaya waɗin one by one suna rubuta shi idan suka gama ran da ka mutu sai su tattara takardun su tattara sai a ba ma mala'ikan da shi ne zai taho da kai filin kiyama prosecutor kai mala'ikan da za ku zo da shi kasu yau idan mala'iku biyu tare za ku zo kiyama da su shi ne Allah ce a kulle nafsin ma'aha waja'at kullu nafsin وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله سبحانه وتعالى يتي وجاءت كل نفس معها كل نفس معها سائق yace kowace rai za ta zo filin kiyama da mai korota ɗan sandan da ke bayan ta wanda shine zai sa ta a gaba yana ta hota wa da kuma wanda aka bashi takardun kwafi shi ma ya riƙe kaga wanda zai zo ya gabatar da karan kai saboda ka su biyu nan su taho da kai a gaba ɗaya na gaba ɗaya na bayan mai takardu ga suna naka kuma dama an rataya a wuyan ka duk abin da ka aikata gashi a rubuce kawai dama wa kullu insanin alzamnahu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban subhanahu wa ta'ala ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi kowane mutum mun rataya masa takardar aikinsa sa a wuya wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mashi za mu fitar mishi da wata takarda wanda aka rubuce rayuwarsa duka wanda za a zo da shi a filin kiyama mala'ika na rike da shi ga kwafi a wurinsa ga kuma mala'ikan da ya rako shi in ma yake zai gudu ko dai ta taurin kai mala'ika guda dai shine dan sandan sana nan na kula da shi haka za a zo da kai filin kiyama da takardar aikinka ana karanta maka kana jin abin da ke faruwa da a ce da kai ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasib karanta littafinka da kanka wallahi yau ka isa ka ce ma ina ya kamata ka je ai idan an yi jarabawa in ka ga result ya fito kai ka san dama inda za ka je da zarar an kafe wani ya ce ka samu talatin a cikin saba'in wani ya ce ka samu ishirin wani ya ce ka samu sha biyar an kai ka san matsayin ka kawai ba sai ma an zo an fitar da result na gaba ɗaya ba in ka zauna da kanka za ka yi lissafi nawa kake da shi yanzu ka kai fas ko baka kai ba in baka kai fas ba ka sani in ka kai fas ma kai ma fa ka sani saboda ka Allah ya ce ka san matsayinka فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ce ba za mu zalunci kowa ba Abin abinda duka aikata shine iya abin da za a baka na sakamako saboda Allah madaukakin sarki baya zaluntar mutane komai domin duk abin da ka aikatan nan ana Allah yana kiyaye da shi amma saboda kar ka zo ka yi rinto sai aka haɗa ka da mala'iku wanda su suna nan a tare da kai ko da yaushe ba su rabuwa da kai duk abin da kake su suna dauka saboda haka in an zo filin kiyama za su zo maka da shi filla filla dalla dalla Allah ba zai zalunci kowa ba ba zai zalunci kowa ba sai sa ce fa may ya'mal misqala dharratin khairan yara wa ya amal misqala dharratin sharran ya saboda haka inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an nasa an-nasa anfusahum yazlimun lalle Allah baya zalunta mutane su suke zalunta kawukansu. وندع الموازين القسط وندع الموازين ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله مدعوك تنسركي يتي wato a ranar alkiyama za mu sanya ma'aunayyan aiki wa da mawazin al-qisfa yawm za mu sanya ma'aunayyan aiki saboda ai auna ayyukan mutane a ranar kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai komai ba wa in kana miskala habatin min a ataina biya. Allah yake in ka aikata misalin ƙwayan zarra za mu zo maka da ita wa kafa bina hasibin Allah ce ka san mu mun isa mu zama masu lissafi dan mu lissafi ba zai taba gajiyar da mu duk abin da kai mun kididdige shi mun lissafa shi mun tattara shi mun ajiye shi mun yi recording din shi babu abin da zai bata daga cikin abin da ka yi saboda haka Allah madaukaki sarki yace ba za mu zalunci kowa ba aya قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء Allah maɗaukakin sarki ya ce kulillahum ka ce da su Allahumma ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kana bada mulki ma wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana karbe mulki a hannun wanda ka so wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda ka so wa tuzillu man tasha kana kaskantar da wanda ka so biyadikal khair wato alheri duka yana halinka innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai akan dukkan komai mai iko malamai suka ce Allahumma qul Allahumma malikal mulk asalin Allahumma ana nufin ya Allahu to sai aka share ya din sai aka zo da mimu a maimakon ya sai a ce Allahumma sai sa ba su haduwa da ya'un da Allahumma ba za a ce ya Allahumma ba sai a ce ya Allah kawai idan da a ce Allahumma kuma sai a share ya'un din sai a zo da lemun a ce Allahumma wanda Allahumma yana nufin ya Allahu na fata an gane saboda haka suka ce wannan sai dai in a cikin lalura na waka wato daga wurin masu waƙoƙin larabawa suna iya sawa amma an ba a ba ba a haɗa su walillahumma ka ce ya Allah malikal mulk wato kai ne mamallakin mulki ya Allah kai ne mamallakin mulki wato abin nufi a mulki ko gudanar da mulki wato ita kanta mulki waɗanda ake ba su da mulki na nan duniya to wa yake ba su Allah ne dan shi ya mallaki waɗannan mulkin ko kuma gudanar da mulkin da suke yi wa yake ba su iko su gudanar da mulkin Allah dan shi yake gudanar da duniya duka waɗannan guda biyu in ka faɗa ya zauna a wurin qulillahumma malikal mulki wato kai ne mamallakin mulki ko kai ne mai gudanar da mulki tu'til mulka man tasha fi'ilin tu'ti fi'ili ne da yake bukatan mafkulai guda biyu wanda wato mafkulan guda biyu asalin su ba mubtada da kamar sai yasa suka ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka al mulka shine maf'ulul awwal man tasha'u shine maf'ulus sani to shi mulki wato ba mulki ba kai duk abin da yake rayuwa ke gudana a cikin duniyar nan yana da sababi akwai sababinsa duk abin da kaga kake aikatawa yana da sababi idan kana jin yunwa sababin kabar jinsa shine ka ci abinci idan kana neman kuɗi sababin samun kuɗi ka fita ka nema ka je sana'a ko ka kasuwa ko ka kaza in baka da lafiya sababin samun lafiya ka nemi magani ai kowane abu da sababi to shi sababi ko dai ya zama sababi ne shar'iyya ko ya zama sababi ne kauniya wato wani abu ne da aka ce maka a shar'ance ka je ka yi ko kuma a tsarin duniya haka Allah ya tsara misali yanzu idan ana cikin tsananin zafin rana ko kuma idan a wato ainihin eh, a tsarin duniya Allah ya tsara cewa ana yin damina ana yin rani ana yin bazara ana yin hunturu waɗannan kauniya Allah ya tsara to su ma suna da asbab akwai sababin lokacin zuwan su akwai sababin da yasa ake yin su wannan ruwan sama ba haka kawai ake ganin shi yazo ba sai Allah madaukakin sarki ya shiryo girgije girgizar nan ya dauko ruwa iska ya koro girgizar ya zo area da kuke sai kuma a zuwar ku da wannan ruwa duk waɗannan sababi ne Allah ya ga dama sai ayi ruwa ba ba girgizar kafa daya sai ruwan ya ci gaba da saukowa to amma a bisa tsarin Allah yayi ma komai sababi mun ce sababi ko ya zama na shari'a ko ya zama sababi na kawo to ita mulki ko dai ta zama mulki ne wato mai cin gashin kanta wanda ba ta da alaka da annabta ko kuma mulki ta zama tana da alaka da annabta idan mulki an gina ta akan shari'a da tsari na Allah subhanahu wataala to wannan tana da alaka da annabta wato tana bin tsari ne na mai na annabta idan kuma wato ba a gina ta akan wannan ba kawai mulki ne irin na tsarin duniya wannan mulkin ta zamo wato mai cin gashin kanta wanda ba ta da alaka da annabta kawai mulki ne na tsarin duniya waɗanda wato wanda suke zaune a duniya ko suka fi sanin duniya su za su tsara makansu yadda za su gudana amma dukkan mulkin da take da tsari akan na shari'ar Allah to ita kuma wannan tana da alaka da annabta sannan mulki ne da ake bukatan wato sakonnin annabawa ya zama shine yake gudanar da ita duk waɗannan tsarin mulki Allah maɗaukakin sarki yayi bayanin irin su Annabi ya yayi bayanin wanda zai yi Nabi ya ce inna Allah zawali al-ard fa ra'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zawali minha Allah ya ce Annabi ya ce Allah ya gwada mini ya tattaro min ƙasa gaba ɗaya. wata rana ina da wani sai Allah ya ɗauko min hoton duniya na ga gabar na ga yamma sai aka yi indicating aka ci kaga waɗannan wuraren mulkin al'umman ka sai ya je waɗannan wuraren a duniya gabaki ɗaya wannan mulki da annabi yake faɗa yana yana bayani akan mulki irin na annabi akwai kuma mulki wanda shi ba da annabta bane zallan mulki ne in ma kama kariya in ma jari hujja in ma kaza shine wanda Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allah almulka mulka id qala ibrahim rabbi alladhi ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu Allahu al wannan abin da ake so a gaya maka shine duka mulkin biyu Allah ne mai bayar da shi da mulki na annabta da mulki na duniya wanda ba na annabta ba dai Allah ne yake bayar yanzu Allah yana magana akan namarud wanda ya kafirce wa Allah amma mulkin sa Allah ya ce shi ya bashi alam tara ila alladhi hajja ibrahim baka ga wanda yazo yake jariya da annabi ibrahim ba me dalilin sa Allah ya ce an atahu Allahu mulk wai duk Allah ya bashi mulki saboda Allah ya bashi mulki yake ganin cewa shi ba zai saukar da kansa ma wani wanda sunansa annabi ba ai shi mai mulki dole sai dai wannan annabin ya bi shi tunda shi mai mulki ya kama jayya da annabi Ibrahim mahallu shahid da muke so mu tabbatar anan shine mulkin duniya da mulkin kiyama duka Allah madaukakin sarki ne yake bayarwa kuma yana bayarwa ma wanda ya ga dama wato wanda ya ga dama a lokacin da mutumin ya kama sababin neman wannan mulki bare da muka faɗa cewa komai da sababi so da haka Allah yakan ba mu mutum mulki na duniya ko ya ba shi mulki na kiyama me mulki na kiyama shine Allah ya baka jagoranci na addini ka jagoranci mutane a addinanci wannan mulkin kiyama ne kana yin aiki ne ba wai dan neman a baka wani abu na duniya kana yin aiki ne sai dan ka samu lada a lahira to mulki na duniya naka jagoranci mutane a duniya ita ma tana da ta wajen samu waɗanda masu neman wannan mulkin su sun san sababin neman ta to raka duk wanda yake nema ya nema a wurin Allah amma ya kama sababin da ake kamawa na neman ta in Allah ya ga dama zai bashi in ya ga dama ba zai bashi ba sai sa a gaba sai ce watan mulka mimman tasha wato tu'izzu man tasha wa tuzillu abin nan ah, qul allahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha ko wa tanzu al mulka mimman tasha ya Allah kana karbe mulki a wurin wanda ka so haka wasu malamai suka faɗa wato bayan ya baka sai ya zo ya karba wasu kuma suka ce a'a wa tanzu al mulka asalin ma'anar shi wa tamna'ul mulka mimman tasha wato tun farko ma baka bashi ba kana hana wanda kake dama mulki duka ma'anan guda biyu suna da da su dauko ana ko ya baka in ka dana sai ya kwashi a lokacin kana so ba wai baka so ba kana so ka ci gaba da mulkin sai Allah ya kwashi ta hanyar da ya ga dama in ya ga dama ta hanyar wasu su zo su yi rinjaye akan kanka da ƙarfin tsiya su kwashi da rikici da fada da komai su kwaci ai za mu ga waɗansu shugabanni haka ya faru da su mun ga shugabanni a ƙasashen su iraki su libya ai da ƙarfi ake kwace mulki ba wai dan suna so su bayar ba haka allah ya ga dama don shi yake karɓe mulkin a hannun wanda ya ga dama wani kuma sai ya zo da zaɓe ne da kuri'a kawai da a zo a daddan wala sai a kayan da su shikenan saboda haka Allah ya ga dama cewa bai yadda ya ci gaba da mulkin mulkan mutane ba saboda Allah madaukakin sarki ko ya ga bai iya mulkin ba ko ya ga mulkin ba zai zama masa alheri ba sai ya raba shi saboda ka watan zuul mulka mimman tasha kana karbe mulki a wajen wanda ka so wato izzu man tasha kai kake daga wanda ka so ka buwayantar da shi ka zamar da shi a cikin duniyar nan ya zama babban mutum a ji shi a ko'ina a saurare shi a ko'ina wato zillu man tasha kuma kai kake kaskantar da wani yana nan a duniyar da amma shi ba kowa bane ba a shawari da shi ba a nazari da shi in ya faɗi magana da shi da wani ma wanda ba a san shi ba ma in ya yi magana duk iri ɗaya mutane suke ɗaukar saboda lokacin bayi da izza bayi da buwaya saboda izza da buwaya duka ana samun su ne a wajen Allah saboda shi ne mai ita walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la yafqahun Allah yake la Allah ya ce buwaya da girma na Allah ne da manzansa da kuma mummuni wannan ya yi mana nuni da cewa izza da buwaya yana da sababi idan kana so ka samu ɗaukaka kana so ka samu buwaya kana so ka samu girma a wurin Allah girman da mutane za su girmama ka saboda girman da kake da shi a wajen Allah to fa sai ka rike sababin samun wannan izza da buwaya sababi na farko imani imani yana daga cikin abin da yake sa Allah ya bawa mutum girma da buwaya a cikin al'umma yana daga cikin abin da yake sa Allah ya bawa wata al'umma daraja da buwaya a cikin sauran al'ummomi gwargwadon imani Allah ya ce wa adallahu allazina amanu minkum وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لكم دينكم الذي ارتدى لكم وليبدلنكم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكل شرط إذا الله يفعل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات Allah ya yi alkawari wanda sun kai imani daga cikinku suka aikata aiki na ƙwarai la ya staklifan na hunfina. Allah zai shugabantar da su a bayan ƙasa zai sa su su zama su ne masu mayewa a bayan ƙasa zai ba su jagoranci a cikin ƙasa la ya staklifan na hunfina kamar staklafan lalina min kamar kamar yadda ya sanya shugabanni kafin su, waɗanda sun bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su jagoranci da shugabanci su ma zai ba su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahu zai ba su dama su gane wannan addinin da ya yarda su bauta wa Allah da shi su fahimce shi kuma su yi aiki da shi kuma ya zama shine ya yaɗu a bayan kasa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai canja musu daga tsoron da suke ciki su dawo cikin aminci amma sharadi sai Allah ce ya abuduna ni wala yushrikuna bi shi su bauta min su yi imani da ni su yarda duk abin da za su samu a duniya ne ne mai basu duk abin da suka rasa ne na hana su saboda haka imanin su da ni da bauta min ne kadai ba sa da kowa ba shi zai sa in ba su waɗannan maki da na ambata wannan sharadi na farko ke tanadin imani sai kuma isti'dadi wato tanadi na shiri idan mutum yana neman wata daukaka ko wata buwaya ai ba zai yi haka kawai ya daukaka ka ba ai sai da dalili ta iya yiwa wannan dalilin na ilimi ta iya wannan dalilin na mulki ta iya wannan dalilin na wata matsayi ne da Allah ya baka ya kamata ka yi shiri Inna na ilimi ne ta ka neme shi Inna dukiya ne nemi dukiya ta hanyar halal taimaki bayin Allah da shi Inna mulki ne nemi mulki a wurin Allah ka masa gubban neman saboda shiri a cikin kowane abu dole sai da shi duk abin da baka shirya masa ba to fatin karansa babban aiki ne a gare shi kuma waɗanda suke da mulki a hannunsu ko suke da jagoranci a hannunsu to Allah madaukakin sarki yakan ba su wani nau'i na izza wannan izzan da yake ba su ko su aikin kirki da shi ko kuma su aikin banza da shi domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa sarauniya Bilqis lokacin da Annabi Suleiman ya tura mata ta zo ta yi imani da shi sai fadawa suka ce da ita kanki wani damu mu fa muna da ƙarfi in dai wani mutum ne a bayan ƙasa da ke ji da mulki kowaye shi da mu je mutum tsare shi to sai ta gaya masu ɗabi'an masu mulki da halin masu mulki in mutum yana da mulki yana da wani nau'i na izza da yake riƙe da shi a hannunsa wanda in Allah ya sa mutumin kirki ne ya amfani da shi wajen taimakon addinin Allah da taimakon bayin Allah in kuma ba mutumin kirki bane ya yi ƙoƙarin nakasa bayin Allah da shi innal muluka qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu muluka kaga shugabanni sarakuna idza dakhalu qaryatan idan suka shiga kasashe afsaduha suka lalata ai duk wanda suke ji da mulki na isa ɗabi'a suke yau ka kalli america a duniya ai haka take saboda tana ji da isa na mulki dan tana da ƙarfin soja tana da ƙarfin tattalin arziki to idza dakalu qaryatan in suka shiga kowace ƙasa afsaduwa sai ta lalata Waje a izzata ahlaha sai su mayar da masu mulkin ƙasan azilla zuwa ne kaskanta to sai a kurku a rinka zuwa da kai a keken asibiti da ku ne manya a ƙasar kuma yanzu ku ne ɓalawa suke tura eyan ana kai ku ana rufe ku saboda ɗabi'an masu mulki haka suna ji da izza da buwaya in sun shiga ƙasa to a ha sai su lalata ta waje alu a ta ahliha zilla su mayar da masu daraja a ƙasar su mayar da su kaskantattu Allah ya ce wa ya yafalu haka suke aikatawa kuma haka da su ci gaba da aikatawa har tashin duniya saboda haka kenan wannan yana yin nuni da cewa mutumin da yake neman izza da buwaya to lallai ne ya rike Allah ya yi imani da Allah sannan kuma ya nemi sababin neman samun wannan izza inna ilimi in dukiya in mulki ne duk ya je ya kama in dai hanyar halal ya bi dan nema wannan ba yi da wata matsala in a wurin Allah yake nema Allah zai iya wato bashi to sannan kuma sai sababi na zilla kaskanci shi kuma kaskanci abin da yake sa mutum ya zama kaskantacce a wurin Allah shine al-ijabu bin nafs mutum ya rika gadara da kansa ya rinka jin isa a cikin zuciyarsa ya rika ji cewa shi wani ne shi ya isa ba wanda ya isa ya ce masa abu kaza sai ya gwada cewa kai kai ne waye ni fa wani ne ni masani ne ni kaza ne ni kaza ne wannan al-ijabu bin nafs yana daga cikin abin da ke sa Allah ya karya mutum a cikin gaban da yake jin wannan isa fir'auna Allah bai karya shi ba sai da ya fara waɗannan gada. in an zo ana mishi magana ana cewa to ka ji tsoron Allah dan Musa na masa wa'azi sai ka ji yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ana cewa annabi Musa zo na masa wa'azi sai ce kai jama'a ku saurara Alaisa li mulku misra ba ni ne shugaban misra ba gabaki ɗayansa kowa ba a karkashi na yake ba Alaisa li mulku misra wa hadhihi anhar ko jinnil tajri ta ce saboda mulki na ma ta kasar gidana ma ke wucewa afala nuna ba ku gani ne am ana khairun ni kan ba ni ne mafi alheri ba min hadha alladhi huwa mahinun ga wannan wala da yazo wai shi sunansa annabi wala ya kadu yudin ko iya magana ma bai ba in yana yi bakin sa yana ina haka annabi Musu. yana yi da annabi Musu. wannan abin da yayi gadara da shi to da shi Allah ya halaka shi wannan ruwan da yake ji da shi cewa ta karkashin gidansa take bi to ita ce Allah ya ce to da ita za mu yi maganin ka da abin da kake gadara saboda haka al-ijabu bin nafs yana daga cikin abin da ke kawo kaskanci ainihin wato wa mutum sannan kuma wato ainihin sai sabo saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana daga cikin abin da yake sa Allah ya kaskantar da mutum ya ainihin wato karya mutum to Allah madaukakin sarki wato yake cewa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair ya Allah alheri a hannunka yake alheri a nan ana nufin wato alheri da mamman ma'anan domin shi idan an ce alheri shine kullu ma yi maslahatun wa manfa'atun lil abd to abin da zai zama maslaha ko amfani wa bawa cikin al'amuran addini ko al'amuran rayuwa duk sunan su alheri kuɗi alheri dukiya alheri kadara alheri ilimi alheri lafiya alheri duk waɗannan sunansu alheri saboda haka biyadikal kai a hannunka ne alheri yake domin Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah abin da kuka gani in dai ni'ima ne aka muku to daga wajen Allah duk wata ni'ima da ta same ka to ka sani daga wajen Allah in ka tashi godiya ka gode wa Allah in kana neman ni'ima ka nema a wurin wa a wurin Allah madaukakin sarki ubangiji yana jinka yana ganin ka, zai biya maka abin da kake nema daga gare shi na ni'ima ma da maka yi imani kuma ka rike saboda aya ta karshe tuliju layla fi nahari wa tuliju nahara fi layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al وترزق من تشاء بغير حساب الله مدوكتين سركي تولج الليل في النهار ya Allah bayan an ce alheri yana hannunka kai mai iko ne akan dukkan komai kuma tulijul laila fil nahari kana shigar da dare cikin yini wa tulijul nahara fil layl kana kana shigar da yini cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit kana fitar da layayye daga cikin matacce wa tukhrijul mayyita min al hayy kana fitar da matacce daga cikin layayye wa tarzuqu man tasha'u bi kaidi hisab ya Allah kai ne mai azabta wanda kaga dama ba tare da lissafi zamu mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu abin abinda muka yi shi su kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh